الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗaya ga watan biyar shekara ta 1437 hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha abin da ka sha tara ga watan ga watan nawa biyar shekara ta dubu ɗaya da da hudu da da talatin bakwai hijira na Muhammad sallallahu alaihi sallama wanda shi ya dace da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na tamanin da a jarasi na biyu a cikin wannan karatu mai albarka na ahkamul jana'iz wa bid'ah li shek nasiru Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci ne ya usunna um, da ke kofar nasarawa a cikin birnin Kano Najeriya Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yau za mu kammala magana akan rama azumi ga mamaci shi wani azumi ne za a rama masa mala albani daga ƙarshe ya cike zance lokaci bai ba mu dama ba cewa azumin bakance ne kadai ya halatta shari'a ta ba da dama a rama wa mamaci a ciki ya ce ya yi ta'arifin abinda ake nufi da annazaru wa amma nazaru fa huwa ilzamun fi zimmati bi manzilati daini fa yuqbalu qada'ul waliyyi lahu kama yaqdi dainahu wa hadha mahdhu al abinda ake nufi da bakance shine mutum ya lazimta wa kansa wani abu da zai yi kamar bashi kaga shi da ya yi bakance a matsayinsa na mamaci wanda in mutu ya yi alwashi ya yi alkawari cewa sai ya yi abu kaza wa ubangiji a matsayin bashi ne allah ike binsa to shi yasa aka ce an yadda waliyin sa ya biya masa kama yadda wali kamar yadda waliyin nasu zai biya masa bashi wannan shine hakikanin fikihu yace abin da yake nuna haka kuma wa tardu hada annahu la yuhajju ko la yahujju anhu wala yuzak wala yuzakki anhu illa idza kana ma'duran bit ta'khiri kama yut'amu ko kama yut'imul waliyu amman aftara fi ramadan bil kulli fa amma al mufarrit min gairi uzrin aslan fala yanfa'uhu ada'u ghairihi li fara'id Allah allati farrata fiha wa huwa al ma'mura biha ibtila'an wa imtihanan duna al wali فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا إسلامه, إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها Albani Allah الباني الله يتكسر رحمه yake cewa a nan gurin in kun lura duk da haka wani baya yi ya ce annahu la ya hujju anhu wani ba zai sa wani ya masa hajji ba haka ko ya yi zakka a kansa wa shi haka sai dai idan yana da uzuri ta hanyar samun jinkiri bai samu yayi akan lokaci ba kamar yadda waliyi zai iya ciyarwa a watan ramadana ga dan uwansa da bai yi azumin ramadana ba ne uzuri amma wanda ya sakaci ba tare da uzuri ba a shari'a haka kawai mutum ya ƙi ya yi azumi to don wani ya rama masa ma bayan ya mutu aikin banza ne bai yi amfani ba kenan ma ciyarwan da shayarwan da biyan da za a yi din sai ga mai uzuri wanda bayi da uzuri mai sakaci ba amfani shi aka umarta shi wanda ake so a biya masa din shine shari'a ta ce yayi a matsayin ibtila'i da kuma jarrabawa ba wai wale ba so a shari'a wani baya iya yi wa wani tuba kamar yanzu misalin babanka ya mutu Allah kiyaye ya aikata zunubi da laifuka masu tarin yawa sai ka ce bari ka tuba masa ba a yi sai dai ka neman masa gafara in Allah ya ga dama ya karba idan Allah bai ga dama ba kuma ije yayin da zai da shi tunda bawansa ne kamar yadda kuma wala islamuhu anhu wani baya musulunta ma wani kamar wani ya ce dan uwana bai musulunta ba ko babana bai musulunta ba ko mahaifiyata bata musulunta ba bari kawai in musulunta mata ba a yi wala ada'u salati anhu ko kuma yi mai sallah a ce bari dan uwana bai yi sallah ba ko babana ya mutu bai yi salloli kaza ba bari in yi ta yin sallah don shi ba a yi wala gairuwa min fara'idillahi ta'ala allati farata fiha hatta mat haka da wani wannan daga cikin farallan ubangiji da mamaci sakaci bai rama ba ko bai yi ba har sai da ya mutu so anan ya ku yan uwana ku sani cewa gatan da shari'a ta yi mana na cewa rama mana azumi bayan mun mutu ko a ciyar mana na farko dai sai mai bakance sai kuma wanda yake yana da uzuri misali bai yi azumin ba to wannan a iya ciyar masa kuma sai mai uzuri banda wanda ya sakaci da gangan da nan muke jawo hankalin mutane har yanzu muna faɗa kuma ana yi ana maimaitawa waɗanda suke zuwa bayan mamacinsu ya mutu su ɗauki ƙur'ani su ta karanta masa ana sauke masa don nema masa rahama ko samun saukin azaba ko kuma a sama masa wani jin kai a wajen ubangiji wannan baya cikin aikin magabata salafus salihu na kwarai kuma shari'a ba ce a yi ba saukar ƙur'ani da za a je a yi wa wani wannan baya cikin abin da allah ya ce a yi ko abin da annabi ya ce a yi kuma don ka ba da wasiya ma cewa wai ka mutu a yi ma saukar ƙur'ani sau dubu ɗari ko na makamancin wannan layan fa'uka ba zai maka amfani ba ka dage da karatun qur'ani yanzu a duniya kafin ka mutu ki dage da karatun alqur'ani a duniya kafin ki mutu wannan shine zaman lafiyar mu gaba daya albani yace qultu wa qad zada ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala hadha al-bahsa tawdihan wa tahqiqan fi ta'dib as-sunani falyuraja fa innahu muhim wannan bayani da muka yi gaba daya na rama azumin bakance ga mamaci ibn al-qayyim yayi bayani ya baje koli sosai a cikin littafin tazibu sunan an so dalibin ilimi yayi muraja'a ya koma ya bincika wannan so ya kamata mu san da hakkin yan uwanmu akan mu kuma wannan yake nuna cewa lokacin da mutum bashi da lafiya yayi kokari yayi bayanin nauyaye nauyaye da suke kansa na Allah mahalicinsa da kuma sauran mutane ji misalin azumin nan na bakance ba kowa ba ne za a iya sani cewa akwai azumi a kan shi kuma wallahi wasu suna mutuwa su tafi su bar ba sa yi mutum zai yi alkawari cewa idan allah ya masa kaza zai ciyar da mutum kaza ko kuma zai yi azumi kaza bai gaya wa matarsa ba bai gaya wa 'ya'yansa ba bai gaya wa wani kusa da shi ba haka kawai mutuwa ta zo ta riske shi ya zo ya tafi kuma allah ba ruwansa sai ya tambaye ka bashin wannan abin da kai alkawari baka biya ba so ya kamata mutane mu kiyaye idan na ɗauki wani alwashi ga ubangiji na cewa zan yi kaza to in sanar da iyali na in sanar da 'ya'yana don saboda koda yanayin rayuwa mutuwa za ta samu mutum kuma kowane ciwo zai iya kashe ka kowane ciwo mura ta kashe wani ciwon alsa ya kashe wani ciwon gudawa da atini ya kashe wani wani ma haka kawai babu ciwon ya mutu so ashe koyaushe ya kamata mu rinka updating na ainihin wato makusantanmu iyalinmu mu rinka gaya musu halin da muke ciki don shi ne za ka iya samu arama rama maka bayan ka mutu to abu na uku da za mu tattauna shine ne malam ya ce a salisan ƙada'ud daini anhu min ayyi shaksin وليا كان أو غيره وفيه أحاديث كثيرة سبق ذكر الكثير منها في المسألة سبعة عشر وأن مطلع تاقباتا الشريعة المسلمين يقول يا أخوانا أنا بيا وماما باشي نقولي kowane mutum zai iya biya masa ba sai yanzu anan da muka yi ta tattaunawa akai akai ta tatabar za tsakanin malamai shine shin za a yi masa azumi ko ba za a yi mai azumi ba to amma magana bashi na kuɗi kowa zai iya biya wa kowa bashi bayan ya mutu ba sharaɗi ba ne idan ka ci bashi sai waliyanka ne za su biya abokinka zai iya biya maka makocinka zai iya biya maka yayanka zai iya biya maka haka kuma abokin gaban ka ma zai iya biya maka idan ya tausaya ma ya ga kari gashi mutuwa ko kuma ya yi gabar da kai watakila ya ga ya kwantar da kai sai ce bari ya taimaka ma ya rage maka masifa bari ya biya maka bashi in ya biya maka ya yi akwai wata magana da mutane suke yadawa ake faɗa cewa wai idan mutum ya mutu wani yana bin sa bashi wai sai bayan ya mutu sai ya zo ya ce wai ya yafe wai bai yafi ba to wannan maganar ah, tana buƙatar hujja tana bukatar dalili asali idan mutum yana bin ka bashi sai ya ce ya yafe maka ko a raye ko bayan ka mutu ya yahu tun da damun bashi hakki ne mai hakkin ya sariyar da hakkin ya ce ya bari to ba ce ba kuma bayan mutum ya mutu idan an yafe masa bashi wai bai yafu ba to an ya mutu ne ya fi cancanta ba a yafe masa ko ba ka bane in yana duniya yana raye kuma tunda yana da dama ya biya bayan ya mutu ne shi fi dace a biya masa sannan kuma kowa zai iya biya kamar yadda muka faɗa akwai hadisai masu tarin yawa mun karanta su a baya ba sai mun maimaita su ba daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo zai salla wani daga cikin sahabbai sai ya tambaya ya ce ana bin sa bashi sai aka ce eh ana bin sa bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa to to wa zai biya masa kafin na masa sallah idan ba a biya ba ba zan yi ba yace sallu ala sahibikum kuje ku dan uwan ku sallah ni baran yi masa sallah ba saboda ana bin sa bashi to kaga anan gurin annabi da ya zo ga cewa ya yi ina danginsa ina waliyansa ina 'yan uwansa ma'ana dole sai waliyansa ne zai biya masa ba kowa ma zai biya mai sannan albani Allah ya masa rahama ya kawo magana bashi anan saboda hadarin bashi Allah ka raba mu da bashi ka biya mana basu sukan da ake bin mu Allah kakka bari mu mutu da hakkin mutane a kanmu bashi hadari ne yan uwana Annaba alaihi salatu wassalam yana faɗa cewa kamar yadda ya zo a nasoshi da dama duk mutumin da ya mutu Koda ya yi aiki na shiga aljanna idan akwai bashin mutane a kansa to sai ya zo zai shiga aljanna sai a dakatar da shi allah ce maciya bashi ba sa shiga gidan aljanna za a yi fakin din masu bashi a waje mala'iku za su zo suna nuna suna ce ha'ula'i mahbusu na bidiyonihim waɗannan an tsare su saboda bashin da suka tara wa kansu ba za su shiga aljanna ba to wannan shine hadarin bashi kai kokari duk abin da ka ɗauka na bashi ka rubuta wannan matakin farko alamar kana so ka biya kenan ko wani ya biya maka bayan ka mutu amma ka ci a can baka rubuta ba ka ci a can baka rubuta ba ka ci a can baka rubuta ba sai ka zo ka mutu ba a san ma ka ci bashin ba watakila wanda yake bin ka bashin bai zo yayi magana ba ka shiga uku wallahi kiyamun lailan ka ba za ta kubutar da kai ba salatin annabin ka bai zai kubutar da kai ba istighfarin ka bai zai kubutar da kai ba dole sai an ɗiba a cikin ladanka a biya to mushkilan kuma idan aka ɗebe ladan naka ya zama ya tauye kuma sai ya hana ka shiga aljanna na waɗanda suka mai da bashi ya zama musu jiki bashi ya zama musu jiki kullum yana cikin bashi kawai wai ba ya ce wai bashi wai hanji ne wai yadda ka san ba wani dan adam ɗin da babu hanji a cikin cikinsa to wai wai haka wai wai kowa ma wai da bashi a cikin cikinsa kai bashi ka ci kai bashi ka sha kai bashi ka yi riga kai bashi ka biya kudin haya kai bashi ka biya kudin makarantar yara kai bashi ka ba wa matanka su je gidan biki su kai gudunmowa ka ji ba wai gudunmowa kuma ka ci bashi matarka ta sa ka je ka ciyo bashi ka ka bashi kai mata ta kai wata gudunmowa kuma kila ba lada saboda ita ma ba don Allah ta kai ba me yi zafi idan Allah ya hore maka ka bayar ba ka da shi ka ce ki yi haƙuri ban da hali ba zan je in ciwo wa kaina bashi don ki je ki kai wata gudunmowa ba don ba dole ba ne ko aikin hajji ma da yake rukuni ne a cikin cika musulunci in baka da kuɗi ba a ce ka ci bashi ka je kai ba to dan me wai dan wani zai je zai aure sai ka ci bashi kai mai gudumawa me zafi kana da shi ka bayar baka da shi ka bashi haƙuri. ba zagi zai maka ba in ya ga dama ya dauki naman ka ya toya shi a jikin gawayi sai me to ka je ka dawo kanka masifa mutum ya bashi ya sai fili ya bashi ya gina gida ka ci bashi ka sai fili baka biya kuɗin filin ba kuma ka ci bashi kana gina gida ka ci bashi ka yi siyo kayan furnitures ka ci bashi ka yi aure akwai masu cin bashi su yi aure ɗirki bashi ya je karo amarya haba ba daidai ba ne su bashi yana da haɗari wanzu Allah alaihi salatu wasalam wata ranar hau mun bari ce ya ku al'umma musulmi ya ce wallahi duk wanda ya san akwai hakkin wani a kansa ya yi ƙoƙari ya biya shi kafin ya mutu kafin a zo kiyama ranar da babu zinari babu azurfa babu abin da yake gudana yake karaskiya sai sallah azumi zakka sada zumunci maza Allah yake cewa akwai wanda yake bina wani abu a cikin ku duk wanda yake bina wani abu ya yi magana biya shi kayan shi akwai wanda na shiga hakkinsa sai wani ya daga hannu ya ce ya manzo Allah gani sai ce me na maka sai ce ai wata rana an zo za a tafi yaƙi kana daidaita mutane a sahun ka zungure ni da itace to sai na rama manzo Allah ya cire mayafinsa ya ce gashi duk wanda ya san na yi masa wani abu akwai hakkinsa a kaina na yi ya rama wannan bawan Allah sai ce alhamdulillah daman nayi wannan ne ya manzo Allah dan in ga tambarin annabtan da yake jikinka so ya koyan wana idan har annabi kansa zai alwashin cewa duk wanda yake bin sa wani abu ya zo ya magana ya biya shi yaya ni da kai kar mu bari mu mutu da nauyi da hakkin mutane akan mu yan kasuwa ku ji tsoron Allah akan harkar kasuwancin ku waɗanda suke ɗiban bashin mutane ka karɓi kayan mutum bashi ka kasa ka siyar bayan ka siyar maimakon ka biya shi kuɗinsa sai ka sake zuwa ka saro wani kaya da kuɗin shi sai ka zo kana biyansa a hankali hankali hankali bari buga muku misali ya je ya karɓo kayan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ya kasa a shagonsa kaga bashi ne da wannan kaya zai sayar ya ci riba ya ciyar da iyalinsa ya biya kuɗin makarantar yaransa ya canja rigar sawa ya gyara motarsa ya yi kaza ya kaza ya kaza idan ya sayar da wannan kayan shi mai kayan da bashi yana jiran a bashi sa halin 'yan mu sai mutum ya ɗauki wannan kuɗi na bashi mai ya biya a daɗa ba shi wani kayan sai ya ɗauki wannan kuɗi ya je siyo kaya a wajen wani alhajin da shi kuma baya shi sai dai baya ba bashi sai dai a bada kuɗi hannu sai ka bawa mutum kaya ka zo kana roƙonsa don Allah ka alaji ka taimaka ka rage min bashin nan ka bani kuma ya sai da kayan kuma bai baka ba shi yasa Allah yake kwashi albarka a cikin kasuwancin a ga mutum ya tara babban shago ya fi masallacin nan girma amma gaba ɗaya babu naira ɗaya tasa duk kuɗin kaye-kaye ne na mutane kuran da shi zai je sai fili da kuɗin bashi je ta gina gidaje da kuɗin bashi ya tura 'ya'yansa karatu amerika da kuɗin bashi su 'ya'yan suna ta cewa babansu mai kuɗi ne yana hawa motoci masu tsada ashe duk kuɗin bashi ne da yawa akwai 'yan kasuwan da a haka suke rayuwa ana ganin masu kuɗi ne kuma wallahi talakawa ne so idan ma mutum zai ya kamata ya ringa sani mai zai wannan duniyar inda za ka biya ta ka gina ta baka cin da lahirar ka ba to za ka zo kai asara babbar asara Allah ira ba mu da ita matsala ta hudu da za mu tattauna a kanta ita ce matsala mai faɗi za mu fafata da ita shine shin idan mutum ya mutu kowa zai iya yi masa aiki na kwarai. ya zama sadaka jariya Allah ya kai masa ladan banda addu'a ba ma magana addu'a addu'a ta halatta kowa ya wa kowa Allah ya kai mai ladan da babanka da mamanka da kaninka da wanda ba kaninka ba da wanda ba mahaifinka ba kowa yana iya yi wa kowa addu'a kuma Allah ya karba amma yanzu muna magana ne akan yin wani abu na sadaka jariya wani aiki na kwarai kamar misalin tona rijiya gina masallaci gina makaranta dasa bishiya wasu ayyuka na kwarai wanda Ladansu yana gudana shin wani zai iya yi wa abokinsa ko ya yi wa yayansa ko mata ta yi wa mijinta ko miji ya yi wa matarsa ko amini ya yi wa amininsa ko kuwa dole sai dai ɗa zai iya yi wa ubansa shine abin da zamu tattauna malai ce rabi'an muna magana ne akan abubuwan da suke amfanan mamaci fa bayan ya mutu kar a manta gabar maganar mu menene idan an yi wa mamaci bayan ya mutu zai amfana da wannan abin rabi'an na hudu as-salihu min al-a'mali salihati fa inna liwalidayhi مثل ajrihi Allahu akbar دون أن ينقص من أجره شيء لأن الولد من سعيهما وكسبهما والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى في سورة النجم وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والدارمي وابن ماجة والحاكم والطيالسي وأحمد وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ما الألباني يكي أبو نهدو abinda mutum yake iya amfanuwa da shi har bayan ya mutu shine abinda ɗa salihi zai aikata daga cikin ayyuka na kwarai salihan ayyuka ku kula da maganar ma Faluhu, alwaladu salihu min al'amali saliha abinda ɗa ɗan ba kowane ɗa ba ɗa salihi sannan kuma ya yi aiki shi ma aikin salihi aiki salihi shine aikin da aka yi shi don Allah sannan kuma aka yi shi irin na manzan Allah wannan shine sharaɗi na al'amalu salihu duk wani aiki baya zamantowa salih sai ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu ya zama dan Allah aka yi shi kuma an yi wa manzan Allah biyayya a cikin yin aikin anan ya koyan uwana ashe wannan yana nuna mana mu yi kokari mu samar da 'ya'ya salihai ba mutanen banza ba dan ɗanka salihi ɗin nan shine zai yi maka amfani har bayan kana kabari a kwance duk wanda ya tara 'ya'yan banza masu shaye-shaye masu sare-sare 'yan sara suka 'yan daba 'yan shan wiwi masu sace-sace masu ɗauke-ɗauke masu luwaɗi masu zinace-zinace 'yan ta'adda to wannan kaga ba za su yi masa amfani ba bayan ya mutu sai dai su ja masa bala'i kuma na abin mamaki na shari'a a karam kalla kamar yadda ɗanka na ƙware zai yi maka amfani bayan ka mutu to kuma haka ɗan banza da ka tanadar ka haifa shi ma kuma zai maka illa bayan ka mutu matukar baka tsaya tsayin daka kai mai tarbiyya islamiyya ba Allahumma illa idan mutum ya yi iya ƙoƙarinsa wajen tarbiyyantar da ɗansa ya fanɗare masa dole ya zama mutum banza ba wai dan uban yana so ba kuma ba da sakacin uban ko uwar ba to wannan duk barnar da zai yi Allah bai zai kama wannan uba ba tunda ya yi iya kokarin sa dan dan ya zama sali amma yayan da ake su a zuba musu ido saboda gata a kyale su su sari wanda suka ga dama su yanki wanda suka ga dama su sha kwayar da suka ga dama su sha ganyen da suka ga dama su cuce wanda suka ga dama su zage wanda suka ga dama su abin da suka ga dama a cikin unguwanni ko a birane ko a ƙauyuka to waɗannan 'ya'ya bala'i ne ga iyayensu ko da bayan iyayen sun mutu sun kwanta a kabari don ku duk tsayar da suka yi ana kai wa uban ko uwar kamashi shi sa manzan Allah ya faɗa awwaladun salihun yad'u lahu ka gani a hadisin shi ma sai ce ko ɗa salihi to wannan yaya salihai kuma yanzu su suke shan wahala a gidajen iyayensu da zarar ka zama ustaz a gidanku to lokacin in ba sa'a aka ce ba babanka shi ma ustaz din ne ba to lokacin zai fara yakar ka akwai abin tausayi kwarai da gaske ga uban da yake Allah ya hore masa ‘ya'ya da suka fahimci addini suna zuwa masallaci suna zuwa karatu suna sauraron ilimi sun kare kansu daga barna da fasadi da ake yi na zamani amma uban nan ya yana yakan wannan 'ya'yan wai kawai wai sun zama 'yan izala wai kawai shi ba baya son tsananin addini akwai uban da yaransa masallaci suke zuwa akai akai akai yace kai ni fa wannan tsananin addinin ba na son sa kar ku zo ku wayi gari ku zama 'yan kishin addini 'yan ra'ayin da kauna addini yace baya son yawan zuwa masallaci akai akai din nan uba da ya haifi ɗa kaga wannan an yi asara ‘ya'yan sun fi uban kenan to ya kamata ku sani akwai amfani kwarai idan ‘ya'yan ku suka zama na kirki wallahi idan ɗanka yana zuwa makaranta ya kamata ka taimake shi amma wallahi akwai yaran da wallahi idan za su je makaranta wurin karatu wallahi sai dai su ɓuya saboda iyayensu ba sa so su je amma akwai waɗanda anguwa shan wiwi suke ana kallon su ba a musu magana akwai yaran da za su zo su bude wurin karatu a cikin gari suna dan karanta bulugul marami umdatul ahkam kitabut tauhid suna karatun qur'ani a sa musu kahon zuka a cikin unguwa a yake su a ta fada da su a ce wai yara ne yan zamani sun kirkiro addini amma a cikin garin nan ana gani akwai yaran da suke fitar da yan mata su zauna suna zance da su kugunsu da kugunsu yana taba jiki ba wanda zai musu magana dan me yasa iyaye za su rinka fada da yayansu don sun zama salihai to ga amfanin da salihi kana kabarin ka wallahi yana maka amfani me amfanin ka tara mashaya me amfanin ka tara wanda ba sa zuwa sallah me amfanin ka tara mazinata me amfanin ka tara barayi me amfanin haihuwa da zaka tara ƴaƴa masu fashi da makami me amfanin ka tara waɗanda su suke koya wa mutane ta'addanci barayin agwagi barayin kaji barayin rediyon mota barayin safaya taya barayin takalmi a masallaci barayin wayoyin mutane a masallaci me amfanin wannan so ba amfani mutum ya zama mai sakaci akan rashin tarbiyyar 'ya'yansa wannan gaba ce mai muhimmanci sannan kuma min al'amali saliha ku kuma yaya salihai ina muku albishir cewa ashe za ku zama sababi na shigan iyayenku aljanna a nan gurin fashin bakin zancen shine ashe zai iya yiwa watakila mutum baban shi yana da rauni akan ibada ko babansa yana da rauni akan azumin nafila ko na makamancin wannan amma idan dan ya zama mai bin Allah yana yawaita ibada to ibadar da dan yake yi Allah yana kai wa uban lada wataƙila aikin uban shi a karan kansa bai kai a sashi aljanna ba amma ta dalilin aikin alheri da ɗan yake yi a duniya tunda uban ya riga ɗan mutuwa to sai a rinka kai wa uban lada ana tara masa ana tara masa ta dalilin aikin ɗansa zai shiga aljanna idan baka gane ba duk lokacin da kai sallar nafila baban kai na da lada duk lokacin da kai azumin nafila iyayenka suna da lada duk lokacin da kai sadaka iyayenka suna da lada duk lokacin da ka je makaranta iyayenka suna da lada suna rayu ko bayan sun mutu yanzu akwai ribar da ta wuce irin mu gina mu akan aikin alheri yanzu wani ɗanka ya tafi masallaci yana gifari yana salatin annabi wani kuma yana can gindin badala yana shan wiwi in ya gama kuma da daddare zai je bi matan banza wani ɗanka yanzu yana wajen wa'azi wani kuma yana can sabon gari mashaya hal ya sai wuya ni masala ba daidai suke ba so aikin da ɗa kwarai zai yi na alheri ubansa yana da shi ko iyayensa suna da shi amma ina so ku gane iyaye aka ce iyaye aka ce wannan yana nuna mana darajar iyaye shi kadai ne babanka idan kai sallah zai samu lada to sai dai kuma akwai wani yanayi watakila wani ya faɗakar da kai ya yi maka irshadi to shi kuma yana da ladan faɗakar da kai da irshadin da ya yi maka malam ya ce fa inna liwalidayhi mithla ajrihi Allahu akbar kaji malam kaji wata magana duk aikin ibada da kai na kwarai iyayenka suna da irin ladan da kake da shi gobe litinin ne ba za ka yi azumin nafila ba insha Allah babanka ba yana kwance a kabari ba in Allah ya so da idan ka yi azumin nan na lafila to sai an kai wa babanka ladan azumin nafila ba fa shi yayi ba amma ɗansa ne yayi kuma ba wai an ɗauke ladanka ba a'a kai din kana da lada kuma babanka ma yana da lada saboda tarbiyyar da yawa kai ko bai maka tarbiyyar ba ma zai samu ladan albarkacin iyaye kenan wallahi wannan karatun akwai bukatar iyaye su san shi kuma na sha faɗa ana maimaitawa ka yi ƙoƙari ka taimaki baban ka ya samu rahamar Allah da ita sallah da ita ibada da ita iyamun laili ki yi ƙoƙari ki yawaita aikin alkhairi don mahaifiyarki ta samu rahamar ubangiji ta dalilin ki mun gode wa Allah da ya mana wannan to amma ina so ku gane wani abu guda idan ka yawaita yi don mahaifinka ya samu ko mahaifiyarka ta samu to kai ma haka Allah zai kayyada maka naka ya'yan sai su zo su yawaita aikin alkhairin dan in ka mutu me kai ma ka rinka samu amma duk wanda yayi wa iyayensa rowar aikin alheri to insha Allah tabaraka wa ta'ala shi ma nasa ya'yan za su yi masa rowar aikin alheri malam ce duna an yankusa min ajrihi shay'un ba tare da an tauye ladan shi ba li'anna alwalada min sa'ihima wa kasbihima saboda da ai yana daga cikin abinda suka yi kokarin suka samar da shi shine min sa'ihima wa kasbihima Allah madaukin sarki yana cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a dan adam ba shi da wani abu a kiyama wanda zai tutiyarsa ya ce nasa ne sai abin da ya nemo ya aikata to shine yazo a cikin hadisi manzon Allah yana faɗa inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi mafi tsarki mafi alheri mafi albarka na abin da mutum zai ci shine aikin hannu shine sana'ar hannu tela albishirinka mai sana'ar hannu mai sassaka albishirinka mai sana'ar hannu kafinta albishirinka mai sassaka mai aikin mai sana'ar hannu mai gina tukwane duk wani abu da ka sani mai walda ne mai kira ne mai gini ne sana'ar hannu manzo Allah ce dukkan wata sana'a babu sana'ar da tafi alheri tafi albarka irin sana'ar hannu wanda yau kuma mutane suna ganin ba ita ce sana'a ba wanda zai je ya faskaro itace ya sayar albishirinka kana cin alheri saboda wannan sana'ar da yawa yawan ta halal ne ake ci wanda zai je toni rijiya sana'ar hannu ne wanda zai je ya kwata a biya shi sana'ar hannu ne wanda zai yi wankin mota a biya shi sana'ar hannu ne wanda zai je yi noma a biya shi sana'ar hannu ne wanda zai ɗinka hula sana'ar hannu ne wanda yake yin saƙa sana'ar hannu ne so sana'ar hannu tana da kyau zala ce mafi alheri abinda ɗan adam zai ci a cikinsa sana'ar hannu wa inna waladahu min kasbihi manzo Allah ce ɗanka kuma yana daga cin abin da kai ka nemo ma'ana ai kai ne sababin zuwan ɗanka duniya ko kamar yadda kai ma babanka shine sababin zuwan ka duniya to duk abin da ɗanka ya yi to kana da lada shine ma'anar wa an laysa lil insani illa ma sa'a a ƙarƙashin wannan aya imamu shafi'i yake faɗa yace da wannan aya ne malamai suka fitar da hukuncin cewa karatun alƙur'ani da ake zuwa ake yi karatun alƙur'ani imamu shafi'i ne faɗa karatun qur'ani saukar qur'ani da ake zuwa ake yi wa mutane bayan sun mutu yace wannan abu ne badili batacce bai da asali bai da tushi laminar kitabi wa laminar sunna saboda wa an laysa lil insani illa ma sa'a mutum bai da wani abu sai abin da ya aikata ba kai ka aikata wannan karatun qur'ani ba kawai kana kwance a kabari wani ya zo karanta ma qur'ani izu sittin wai Allah ya baka lada Imam shafi'i ya hana sai a yada a yada a shi nan ana ta yi idan mutum ya mutu a a ta mai sauka ta mai sauka wa mutane suna ganin kamar wannan din addini ne sun dauka daidai ne imam shafi ya ce bayi da asali bayi da tushe kuma allah bai zai karba ba kowa ya je ya aiki kowa ya je ya aiki akwai abubuwan da aka ware wani zai iya yi wani akwai su don za ka iya biyan kuɗi wani ya je maka hajji idan baka da lafiya baka da hali mahaifiyarka ta gaji ba za ta iya yin umara ba za ka iya mata tana raye ma ko ta mutu ma za ka iya mata babanka ko ya mutu za ka iya masa umara? so mutane ya kamata su kiyaye duk abin da za su yi su yi shi da matsayin mai addini ne ce a yi wannan hadisi Imam abu dawud ne rawaito shi da Imam nasa'i da imamu tirmizi wa sanahu wa darimi da ibnu maja da hakim da dayalisi da ahmad da Imam al hakim duka suka rawaito yace sahihi ne a bisa sharakan bukhari da muslim a wannan gabar nake so in ce da yan uwa mu yi kokari mu dora mu akan aikin alheri wannan aqida da ake kira akan ta aqida al-kitabu was sunnah Allah ya ce annabi ya ce ka yi ƙoƙari yadda ka fahimce ta 'ya'yanka su fahimce ta saboda aikin ɗanka yana da tasiri gare ka in ka mutu ka bar ɗaɗan bida'a ba ka da riba ba zai je talabka bida'a Allah ba zai karɓa ba ka ɗora shi akan sunna ya gane daidai ya yi Allah ya ce ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma dan mutum ya tashi yana yin abu saɓanin yadda annabi ya ce ayi to Allah ba zai ba shi lada ba kuma duk yanda za a yi mutum ya yi ƙoƙari ya samar da koda zakka ne a cikin 'ya'yansa duk gaba ɗaya 'ya'yanka ka ɗora su akan harkar duniya gaba ɗaya kawai kai abin da kawai gari kawai 'ya'yanka sun tashi kawai ka tura su kasuwa su iya kasuwanci ba wanda za ka ɗora shi akan harka ko da'awa ko karantar da mutane ko wa'azi ko wani abu na taimakon al'umma kowa kawai ko duk 'ya'yanka ka tura su layin boko kawai suke yi ba wanda za ka ware wancan ya je ya karanto kaza wannan ya karanta kaza wannan ya karanta kaza a cikin yayanka da Allah ya maka arziki ya kai dan uwana ya kai uba ba za ka iya waran ɗaya biyu ba ka tura su je su karanta islamic studies su haddace alkur'ani san fassararsa su karanta hadisan manzon Allah san su alal akalli a cikin yayanka a ce Allah ya sa ka bar wani limamin masallaci ne akwai ribar da ta wuce wannan alal akalli a cikin yayanka a ce ka bar wani malami ne masanin tafsiri kullum qur'ani yake karantar da mutane kana kwance a kabari ana ta maka lada ai kaga ba za ka kwatanta ba da wanda ka tura shi kasuwa yana ce yana neman wa matarsa kuɗi da jikokinka ka mutu kawai ya manta da kai wannan ko wanda yake karantarwa kullum sai ya maka addu'a kuma ya san muhimmancin iyaye to shi yasa muke gaya mutane sai ai dabara su yara suna bukatan gaidan san counseling kai je ka karanta kaza kai karanta kaza kai kuma da kai da kai da wani naga kuna da ido akan ilimin arabiya ku je karanta alqur'ani ku haddace min shi zan taimake ku zan tura ku kasa kaza karatu zan taimaka muku zan muku kaza a cikin yayanka a ce yau a ce ga wani ka mashhurin mai da'awa ne mashhurin malami ne kullum yana karantar da al'umma babu ribar da ta wuce maka wannan so ya kamata iyaye su yi kokari su yi wa kansu tanadi su ma kafin su bar duniya saboda abin da yasa kun ga an ce al'amalu salih yanzu wanda ka tura shi yake neman duniya me zai maka na aiki na kwarai kaga dai dan ya je kasuwa Allah bai zai baka lada ba ba fa cewa akai haramun ne a je kasuwa ba yana da kyau a je kasuwa amma a raba kafa in wani ya je kasuwa wani kuma a tura shi makaranta ya je masallaci in wani ya je kaza wani ya je america wani kuma a tura shi saudiya mana ko amma duk kun tura kun mika turawa wancan yana america wannan yana gabon wancan yana canada wancan ya tafi kaza ba ka da ko ɗaya da ka tura ko sudan ko misira ko saudiya su je su karanto allah ya ce annabi ya ce wai idan ba ku tura yayan ku suka karanto addini ba ina za ku samu limaman juma'a ne wai idan ba ku tura yayan ku suka karanta addini ba ina za ku samu limaman da za su rinka muku sallagawa wai idan ba ku tura yayan ku suka je suka karanta addini ba suwa za ku samu su rinka muku tafsiri da wata ramadana wai idan ba ku tura yayan ku suka je suka karanto addini ba suwa za su rike muku makarantun ku suna karantar da addini ko za mu zo mu wayi gari ne ga baki ɗaya ma ba mu da kowa ma wakili akan harkar ilimin addini wai wani yaro ya je ya yi karatu ya abu na yana so zai tabu ya je ya nemo admission a kasar waje a ɗaya daga cikin kasashen larabawa na yana so ya je karanto ilimi na addinin musulunci sai zai samu dan uwansa ya ce sa ne mai hali ne ya ce taimaka masa ya bashi kuɗin biza dan kuɗin tiket zai je dan karasa ya ce me kakar mi zaka karanta wacce jami'a ka samu ya gaya mai wacce jami'ar musulunci ne sai ya ce me zaka karanta sai ya ce zan je in karanta tafsiri da islamic studies ya ce kai ka raba ni da maganar tafsiri da wani islamic studies din nan ya ce baran biya ba wallahi ya kai gaya masa baran biya ba in za ka je ka je kai sciences sciences wallahi ya zazzage shi ya ci mutuncinsa saboda wai dan me yasa ma zai je ya nemo admission a wata ƙasa da zai je karanta alkur'ani ya karanta tafsiri wai ka duba yan islamic studies din me suke da shi kai ka taba ganin wani dan islamic studies mai kuɗi haka bai ga musa a'udhu billahi minash shaitanir rajim Kuma wai musulmi shi sa mutanenmu mu suna bukata a rinka faɗakar da su a ɗora su akan tushe a ɗora su akan hanya wallahi wani yana zaune zai yanka wata magana da zai ridda wallahi yaron ya aiko ya ce da Allah taimaka mai da addu'a a masallaci Allah ya dawo da hankalin yayan sannan ya biya masa kuɗin shi dai wallahi abin da yake sha'awa kenan ya ce kuma duk yan uwansu duk waye duk an biya musu duk sun tafi kasashen kaza ka raba ni da maganar islamic studies islamic studies din nan ka raba ni malam anan ma anan ma yanzu a jami'a idan mutum ya samu islamic studies wallahi wani ce ake ka haƙura ka je ka sake jam indi islamic ne ka haƙura wallahi aka je american ka dawo suna nan ai waɗanda sun je american sun dawo mutum ya zo ya zauna sai dai ka ganshi da katon gilashi gilasin ya fi girman idansa baya gani gilas din ma baya gani yana zaune bai iya zikiri bai iya salatin annabi a haka zai mutu a banza bai iya karatun qur'ani bai iya komai ba an gama bokon turanci uku hausa daya ba salati kuma ga gajiya ga tsufa ya zo masa lokacin ya kamata ya tanadin lahira amma babu sai dai ya kare da shan taba da sauraron bbc da america da karanta jaridu a haka zai zo ya mutu a banza kullum jarida a hannunsa ba ƙur'ani saboda ba koya mai karanta ƙur'ani ba da jarida suke mutuwa ku yi haƙuri fa wa a yi haƙuri amma gaskiya ne ya kamata a faɗe ta saboda idan mutum ya yi nisa ya kamata ka dawo da shi hanya ni ban ga dalilin da zan zo ina rayuwa akan ra'ayin wani ba kana musulmi kana da qur'ani kana da sunna kawai ka je kai dominate rayuwarka gaba daya akan tsarin wani ka je ka gama ba aiki za ka yi ba za ka yi ritaya in ka yi ritaya za ka zo kana kama kama ka rasa yadda za ka yi ya'yan naka da baka tarbiyyantar da su tarbiyyar addini ba musulunci ne ya nuna sanin tausayin uwa da uba to baka dora su akan musulunci ba ka tsufa ka gaji kana bukatar taimako kowa yayi yi ta shi. sai a ce kai ma ai ka ci naka mu ma yanzu zamu ci namu amma in ka dora shi akan harkar musulunci shine zai tausaya kuma wallahi ku tambaya wallahi ƴaƴan da suke masu addini ne a gidaje su suka fi tausayin iyayensu sama da ƴan duniya wannan hadisin sahihi ne ingantacce tangaram wa wafaqahu az-zahabi albani yake cewa maganar hakim din nan da ake faɗa tsayuwan ala shurtu shaykhaini akwai kuskure min wujuhin la yattasi'u al-majalu li bayaniha amma dai wurin bai zai bari ayi bayani ba amma hadisin yana da shahid min hadisi abdullahi bin amr yana da shaida daga riwayar abdullahi dan amr rawa abu dawud da ibn majah wa ahmad bi sanadin hasan abu dawud ya ruwaito shi da ibn majah da ahmad da isnadi ingantacce wa yu'ayyidu ma dallat عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاء الوالد بعمل ولده الصالح wannan akwai hadisai masu tarin yawa da suke karfafa ayan nan da muka faɗa hadisai ke bantattu wanda suke magana akan cewa uba ko uwa suna amfanuwa da aikin da ɗansu na ƙwarai yayi alwaladu salih kudura ɗana kwarai ƙwarai nan fa ba a taɓa ambatan ɗan banza ba ɗan ƙwarai lalle 'ya'yanka su zama na ƙwarai kenan 'ya'yan da suke amfanar iyayensu bayan iyayensu mutu dole su zama 'ya'yan kirki banda 'ya'yan banza idan sun yi sadaka Allah yana kai musu ladan idan sun yi azumi Allah yana kai musu ladan idan sun yanta bawa Allah yana kai musu ladan da makamancin wannan ka kaci, wa siyami wal itqi wa nahwihi wa hiya hadihi jama'a ga hadisan nan na farko an Aisha ta radhiyallahu anha qalat anna rajulan qala inna ummi qutilat إن أمي افتتلت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر قال نعم فتصدق عنها أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد والسياق للبخاري في إهدى روايته والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى وابن ماجه وله الزيادة الثانية ولمسلم الأولى حديثي نفرقو شيني حديث عائشة ولمتن يذو يكي تشوى ما هي بيسا رنت يا فتشيني افتتلت نفسها ma'ana irin babu tsammani din da aka fizgira subhanallah mutuwa ne irin faja'a ka san mutuwar da take tana da tausayi da rashin daɗi Allah ka raba mu da ita Allahumma inna na'udhu bika min mautil fujua irin mutuwa babu aune din nan mala baka shirya ba baka sani ba Allah kiyaye an hau mota lafiya kalau an yi sallama za a tafi ashe ajali ya zo karshe ba a sani ba ana ta harkoki na kira ana ta kira ma an yi wayoyi an yi wa katsam mutum ya je ya fada ya shiga wani wuri sai dai gawar shi ko mota ta ƙone ko wani makamancin wannan ko kuma mutum ya zo ciwon da bai kai ya kawo ba da kansa ma zai kai kansa asibiti ya zo ya faɗi ya mutu akwai wanda da kansa ya kai kansa asibiti ya je yana tsaye a wajen likita ana duba fayil ɗinsa yana tsaye yana jira a duba fayil ɗinsa wallahi kawai sai mangari ya faɗi kawai ya mutu shi da kansa ya kai kansa asibiti mutul fuji'a to ana neman tsari da mutuwa babu aune to wannan bawan Allah yana ba da labari Aisha take cewa ya ce Allah ya ɗauki ran mahaifiyarsa ba tare da ta kimtsa ba shi yasa ba a yi amfani da inna ummi tuwfiyat ba uftutilat nafsuha wa tusi haka mutuwar ta zo ta fizge ta ta yi wasiya ba da yawa akwai masu tafiya ba su kimtsa ba ba su yi wasiyar ba lafiya kalau ma kana kwance kana tunanin gobe zaka tashi zaka tafi kaza ashe kwanciyarka ka kenan daga bacci mutum zai wuce daga bacci daga bacci sai a zariya yace Allah sarki abin tausayi mahaifiyata ba ta yi wasiya ba yace ni ina ta cewa da da ta yi magana da sai ta yi wasiya sai ta yi sadaka yace to tana da lada in ta saddaktu Anha? wannan ɗa ne yake faɗa akan wasa ko ya ya manzan Allah idan wannan idan ainihin wato wannan mahaifiyata in na yi mata sadaka ina da lada kuma ni ma ina da lada ita ma tana da ladan ni ma ina da lada ya ce na'am wata sadaka an sai mata sadaka kaga nan gurin yana nuna mana ashe ɗa yana iya yin sadaka ya kai mahaifiyarsa albishirinka yanzu ba mahaifiyarka ta rasu ba gobe gobe din nan ka je ka ciri naira ɗari biyar ka sai abinci ka je ka raba ka bayar sadaka ka ce Allah kai wa mahaifiyarka kai kana da ladan ita tana da lada gobe gobe din nan ka je ka sayi ƙosai ka raba wa yara kana da lada tana da lada ka ce Allah kai wa babanka ladan ko kuma mahaifinka lada ko mahaifiyarka lada kaga wannan riba ce ga shi da daɗin faɗa amma yana da wahalar yi ka tsaya yi tunani yanzu ba babanka ya mutu ba mahaifiyarka ba ta mutu ba da Allah rabanka da ka yi sadaka ka ce Allah kai musu ladattin yaushe banda ma Allah ya taimaka idan ka yi ibadan za a waktar musu koyaya a kai musu amma specifically yi dan su ka tuna to wallahi yadda kake na haka kai ma idan ka mutu yayanka za su maka mu gyara wallahi mu gyara wani hadisin bukari ne ya ruwaito shi da muslim da malik da a cikin muwaɗa da abu dawud da nisa'i da ibnu majah da haɗi siyakin hadisin na bukari ne a ɗaya daga cikin riwayoyinsa ƙarin ƙarshe ɗin na bukari ne da wata riwaya kuma da ta zo da ibnu majah da ya ruwaito shi yake da ƙari na biyu muslim yana da ƙari na farko hadisin ƙarshe عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة أخا بني سائدة توفيت أمه وهي وهو غائب غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد والسياق له الله أكبر wannan bawan Allah Sa'ad ibn Ubada ɗan uwan bani Sa'ida shi ma mahaifiyarsa ne ta mutu lokacin yayi tafiya baya nan irin wannan yana faruwa Allah ya ɗauki ran iyayenka baka nan Shi ne ya je gurin manzon Allah ku ji 'ya'yan kirki da suke kula da iyayensu bayan sun mutu ya ce ya manzan Allah mahaifiyata ta rasu wa ana ga'ibun anha a lokacin ba na nan na tafi fa hal yanfa'uha in tasaddaqtu bi shay'in anha shin zai yi mata amfani idan nayi wani sadaka saboda ita aga wannan nassu ne fi mahallin niza manzo Allah ce kwarai kuwa ka je ka yi sadaka da sunan mahaifiyarka ka gina masallaci da sunan mahaifiyarka ka gina makaranta da sunan mahaifiyarka ka tona rijiya da sunan mahaifinka ka ba da sadaka da sunan mahaifinka ka agaza mutane da sunan mahaifinka ka sai motar daukan gawa da sunan mahaifinka wallahi Allah zai kai musu lada kamar su suka yi mala akwai bukatar mu gina 'ya'yanmu akan addini dan in mu mutu su taimaka mana amma ina gaya ma duk ɗan da baka ɗora shi akan addini ba bai karanta wannan ba bai san muhimmancin wannan ba ballanta ya yi maka in ka bar shi ya zama ɗan duniya baka da rabo take wannan bawan Allah ya ce fa inni ushiduka ya mazan Allah ina shaida maka anna ha'ital mikhrafi gona ta ta wannan guri al mikhraf sadaqatun alaiha na ba da ita sadaka ga ainihin wato mahaifiyata Allah ya kai mata lada mana gona ce wacce cike mai 'ya'yan itace sosai an ce da ita mihrab ne saboda tana fitar da 'ya'yan itace ana ta cira gona ce mafi tsada a cikin gonakinsa ya ce ya manzan Allah a je a ɗauke ta a yi ta aikin Allah da ita amma Allah ya kai wa mahaifiyata ladan kaga 'ya'yan da suka tuna naƙudar da uwar da ta yi musu kenan 'ya'yan da suke tausayin uwa ba wai an yi mutuwa ku zo ku cika gida da kuka wayyo Allah momi wayyo Allah mama kun gama mata kukan sati daya kuna da kuɗi a bankuna kun ki kuje kuma mata aikin Allah kuna da kuɗi a kasuwannin ku kun ki ku taimaka musu kuna ta hidima wa matan ku na aure ba ku iya yi wa iyayen ku hidima ba suna kwance a kabari da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh